Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa A kwanan nan ne kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya ta kira taron manema labaru a Abuja, inda ta nuna damuwa bisa wani kudurin majalisar dattawa da ya umarce hukumar kwastam ta maida wasu 'yan kasuwa haramtacciyar shinkafar da suka yi kwafinta da aka kwace. Suna bayyana hakan a matsayin zagon ƙasa ga shirin gwamnatin tarayya na samar da abinci a cikin ƙasar. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu jami'an kungiyar akan haka da ma sauran batutuwa da ke da alaka da samar da isasshiyar shinkafa da ma abin da ke sa shinkafar Najeriya take tsada da dai sauran batutuwa da suka sha musu kai. Hassan gare ka. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na noma tushen arziki. Wanda a yau ina tare da wasu manyan baƙi guda biyu kuma zan bari su gabatar da kansu. sunana Alhaji Abba Dantata. ni ne md na fursa foods limited wanda suke producing fursa crown rice a kano nigeria sunana sadiq kasim jami'i a kamfanin wakot uh, rice uh, da ke argungu kamfani da yake sarrafa shinkafa a kebbi state jihar kebbi nigeria Am alhaji abadanta ta bari in fara da gare ka wato kun kira wannan taron manema labarai ne inda kuka yi korafi ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da ƙorafinku wato shin menene ainihin ƙorafin naku ne Mun samu wani labari wanda ya ɗan girgiza mu kaɗan na kan cewa senate committee sun ba da magana cewa custom da suka shiga suka je kasuwanni a Nigeria. ɗaya daga cikin kasuwar ita ce ibadan suka kwace shinkafa da aka shigo da ita ta fasa kori cewa a maiwa da wannan 'yan kasuwan shinkafarsu to wannan abu gaskiya ya so mana rai sai muka ga in har hakan za ta faru to mu kuma investment mu ko in ce kudaden hannun jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace saboda in dai shinkafar waje za ta ringa shigowa ta fasa ƙauri to ba da za a yi mu kuma mu iya sarrafa tamu mu sai da ita. Alhaji Sadiq Kasim bari ka wana ƙarin bayani akan wannan ƙorafin. Wannan bayani na yau ai ya faru ne saboda abin da majalisar da cije ta yi. An zo mutane sun karya doka ta ƙasa sun shigo da kaya ta hanyar fasakori. An je an kama kayan sun zo suna cewa a sai a saki kayan domin wasu dalilai wanda ba su eh, kawo hujjoji ƙwararru ba. Eh, hujjojin nan shine kayan sata duk inda kayan sata yake dan barawo ya gudu ai baka cewa a shi kenan a kyale shi ba abin da za a yi mishi in dai har an kama kayan satan to a kama duk inda suke ko da an ya canza hannu barawo ya ɗauki kaya ya ba wani sai aka ga mutum da wannan kayan in an kama yan kayan sata ne sannan kuma ina son ka ɗan ƙara mana bayani akan cewar wato wasu na ganin shinkafar wato shinkafa 'yar Najeriya kamar ta fi ta waje tsada. Abin ma kenan da ya sa wasu 'yan Najeriya suka fi raja'a a kan cin shinkafa 'yar waje, wacce ba tsakuwa ba abin nan daga buhu sai tukunya. Me za ka ce akan wannan? A bana zaton ta fi ta waje tsada na farko, ba zan yadda da wannan abu ba. Amma zancen cewa ta fi eh, inganci a nan, duk wani inji da ake sarrafa shinkafa a kowace ƙasa da ke duniya wanda ya yi fice shi muke da shi a nan ƙasar da irin shi muke amfani da shi na biyunsu shinkafar da ake nomawa a nigeria ba wai ba ta da kyau ba ne tana da kyau saboda haka in dai har ka zauna kai ba ta cikakken kai mata cikakken aiki to za ta fito daidai da kowace irin shinkafa a duniyan nan dalilin da yasa ake samun irin wannan ni dai kamfaninmu yana da alfaharin cewa duk wani mashin da ake nema wanda ya fice a duniya kamar a ce irin kana maganar harkar mota ne ka ce a akwai marsandi akwai bugatti da akwai volkswagen to mu muna da bugatin mashin ne alhaji abadan ta am za ka yarda da ni cewar wato shinkafar da muke nomawa a nan najeriya bai kamata buhu wato kilo hamsin a ce ya wuce naira dubu takwas zuwa dubu goma ba maimakon sama da naira dubu ashirin da ake sayarwa a halin yanzu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambayar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu abuja hassan maina kaina sai julie gresham da ta taimaka wajen bada umarni